taron wanda hudu daga cikin gwamnonin shiryar guda shida sun halarta in banda gwamnonin jihohin taraba da na yobe sun gabatar da sanarwar bayan taro guda takwas da suka hada hada batun tsaro da na rashin samar da ayyukan ci gaba a yankin da batun aikin wutar lantarki na mambila mataimakin shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan jihar adama amadu fintiri shi ya karanta jawabin bayan taron abin da gwamnan borno yake nufi da neman sojojin haya ba don kasawan sojojinmu na najeriya ba ne muna neman sauki ne mu samo sojojin da za su tallafa su taimaka ma sojojin najeriya tare da haɗin gwiwan makwabtanmu na nijar chad da kabaru saboda mu samu saukin yaki da boko haram cikin kankanin lokaci a kuma noma matasa mu samu aikin yi jihar mu kuma ta ci gaba mai masaukin baki gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad karon bauchi ya yi bayani game da batun jami'an tsaro na al'umma da kuma batun samar da wutar lantarki na mambila a ruwa magana community police wannan kuduri ne na gwamnatin tarayya wanda aka hada har akwai doka a kai wanda ake neman cewa masu hannu da shuni kuma mazauna unguwanni da garuruwa da kuma za su samu wani lokaci wajen ganin cewa an samu tsaro saboda barazana abin da yake faruwa da mu na yin garkuwa da al'umma na sauran abubuwa na rashin barazana tsaro gwamnoni da yawa amma ƙungiyar mun zauna mun tattauna kuma wani a karkashin mataimakin shugaban kasa an tattauna wannan abu ko da yake akwai cece a kai amma ni ina ganin idan aka dawo wa al'umma da hurumin tsaro za a sami inganci kamar yadda mu muke a bauchi mambila abin da ake nufi ba wai an ce ba a yi ba ne abubuwan ne ba sa tafiya daidai kuma yadda abin ya kasance kamar akan takarda ne kawai muyi yi magana wancan karo za mu je mu ga mai girma shugaban kasa mu roƙe shi ya sa baki saboda wannan abu ya fara hanyar ma da za a yi zuwa inda za a gina wannan madatsar ruwa har yanzu ba a yi balle a ce an biya diya wa al'umma shi yasa muka ce kamar ma ba a fara ba ne. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.